Deutsche Welle. taba kalashi. Yale, yeye, yero, na birni. a jamhuriyar Nijar a yayin da sannu a hankali wasu kayayyakin kaɗe-kaɗen gargajiya na ƙabilun ƙasar ke fuskantar barazanar ɓacewa. Wasu ƙungiyoyin da ke fafatukar tabbatar da al'adu da ɗorewar su sun bullo da wasu dubaru na ilmantar da matasa da mahorar da su sanin muhimmancin kayan kiɗa na gargajiya da ƙabilun ƙasar daban-daban ke amfani da su a da wajen yin tarurrukan gangami koye kuwa har ma da kaɗe-kaɗe da ke neman ɓacewa a faɗin ƙasar. In kun biyo mu a hankali a cikin shirin na taɓa da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa, za mu kawo muku ƙarin bayani. Masu sauraro Muhammad Nasir Awal ke marhabin da sa duwa da ku a wannan lokaci. to idan kuma shi shi kamar da hausa ko da zamanci kenan sanda ko eh, a nan dai harabar cibiyar koyon kaɗe-kaɗen kenan na gargajiya da na zamani cfpm taya inda wasu tarin matasa su kimanin ashirin da shekarunsu na haihuwa ba su wuce ashirin ba ke karɓar horo kan muhimmanci da kuma amfanin kayayyakin kiɗa irin na mutanen da da ke fuskantar barazanar bacewa yanzu haka a jamhuriyar Nijar. Dan A nan kuma mamman Sani mati ne ke ba da horo kan gurmi da abin da ya tanada da irin yadda ake kera shi da kuma sarrafa shi ga wasu tarin matasan da suka yi zugum suna kallo da kuma sauraren irin bayanai da madarasin da malamin yake koyar da su duk da amfani da tasirin da kayayyakin kiɗan na gargajiya suka yi wajen haɗa kan al'ummomi a faɗin ƙasar sannu a hankali bayyanar zamani da kayan kiɗan da ke tafiya da su na haifar da tarnaki wajen ɓacewar kayan wasu daga cikin dalilan da suka sa ƙungiyar ta mulmula, ta bullo da wannan fasaha duba da barazanar bacewa da ake fuskanta kamar yadda mamman sani mati ya yi ƙarin haske akan dalilin da ya sa suka tara matasan suna ba su wannan horo na amfani da kayayyakin kaɗe-kaɗen na gargajiya. Lalle akwai dalili don saboda shi mun gane da cewa kai yau kayan kiɗi na gargajiya da abin da ya shahi al'adu shine ke gare ka shine naka. kuma ko yanzu cikin wannan karnin da muke ana zancen mondialization to ita ko mondialization abu ne na kowa ya kawo irin nashi duk abin da ke gare shi wanda shi ne nashi ne babu wani shi wani waje daban saboda shi ne muna tsammanin duk abin da ya shahi al'adu mu wajen fannin kiɗi eh, kayan kiɗin mu na gargajiya muna tsammanin lalle kai su ne za mu sanyawa cikin su ne gudunmuwar ƙasanmu cikin abin da ya shahi tahiyar duniya wajen wannan eh, abaga cikin farki na mondialization to don saboda shine muka yi muke wannan aikin kuma amma na ga yawanci yanzu malar zaman yara kanana ba su ba su neman koyan kayan kiɗi na gargajiya mamman sani mati ya ƙara da cewa hatta a tsakanin dattijai ma kaɗan ne ke amfani da kayayyakin kiɗan na gargajiya duba da sauyin zamani da kuma shigowar bakin al'adu to amma ya ce duk da haka bai kamata a yi watsi kwata-kwata da abubuwan da aka gada daga kaka da kakanni ba. kama dattijawa dattijawa mu ma ai muna cikin dattijawa ko to kamar mu din ma yanzu kaɗan ne wa'anda ke kiɗi na gargajiya duk abin da suke iya yi in dai har sun yi ɗan karatu sun san duniya shikenan su bakin abin da suka sani na zamani to mu kuma mun san da cewa wa'annan kayan duk da suka bace to shikenan wa ya zama kayan kiɗi ne ko kuma duk abin da ya shahi al'adu in dai abubuwan nan kadan kaɗan matasa suna barin su suna tahiya neman na wajen na turawa da antuka na wanda ba namu ba to wannan abin dare da suka ɓace sai dai mu yi wani wuri mu nemo su kuma ta yi ba mu samun su don saboda mu da mu daga iyayenmu da kakanninmu da ɗiyanmu nan mu ne kamata mu riƙe su kuma ya sanya musu ta hiyar zamani don saboda shi yanzu kama wannan gurmin da kuka ji karin shi yanzu da kuma mutane suka gani ai an gagga saman shi akwai harka wani wasu 'yan karahuna to shi ko ai da gargajiya baya da su kuma yana da ma mikro da ake sanya mai sai mu yi haka nan kuma sai mu zanki sanya wannan kayan namu mu ma cikin yadda kasashen duniya suke kawo wani abu suna saidawa Nijar mu ma ta yi wani a kai lokacin da muke iya ɗaukar irin wannan kayayyakin namu muna kaiwa ma kasashen nan duniya. kuma ai ce muku cikin music da man note bakwai ke akwai ne akwai do re mi fa sol ƙara bakwai kenan wannan ƙaran bakwai su ne amma ga shi gurmi da yawancin kayan kiɗinmu na gargajiya da ke abin gansa yawancinsu abin ga igiya biyu ke gare su to daga igiyan nan biyu ba a samun duka rot nan guda bakwai abdulrahman sule wani matashi ne dan shekaru goma sha takwas da ya kasa kunni yana sauraren malamin da ke bayar da horon akan kayan al'adun gargajiya to ko yaya yake ji da horon na iya hidda su cikin juna saboda an yi mana karatu nawa da za mu yi mu haɗa wannan waya da wannan waya na haɗa saboda musikin ya hito sannan kuma na iya buga hmm, don haka na ake buga ba matasa 'yan Nijar ne kawai ke zuwa samun horo kan amfani da kayayyakin kiɗan na al'adun gargajiyar al'ummar wannan ƙasa ba. hatta turawa da amurkawa kan niki gari zuwa nijar ɗin don samun irin wannan horo eric schmidt wani ba amurke ne kuma ɗalibi da shi ma yake cikin darasin masu koyon amfani da kayayyakin kaɗe-kaɗen na gargajiya na al'ummar nijar ya yi karin bayani kan makasudin zuwan shi nijar eh, ni dalibi ne daga amurka eh, ina yi bincike kan eh, al'adun nijar kan wakokin iri-iri kan uh, wakokin buzae ama ina karatu tare da uh, eh, sarkin gurmi na, na maman sani <laughs> ina karatu uh, gurmi to wakokin na gargajiya da na zamani kamar me yasa ka bincike akan waƙoƙin nan na gargajiya na Nijar akwai wani dalili Eh, akwai dalili uh, saboda akwai ilimi cikin, cikin gargajiya na Nijar quite anfani in, in, in tuna wannan uh, uh, ilimi daga gargajiya yanzu to lokacin zamani akwai uh, sabon abubuwa da yawa mutanen za, za su manche duka in basu su uh, karatu gargajiya kamar wasu za su yi mamaki a ce kai ba amurke ka zo nijar kuma kana koyon kaɗe-kaɗe na gargajiya na Nijar. Me yake birge ka a cikin kaɗe-kaɗen nan da waƙoƙi na Nijar wace ce ko wane ne ya birge ka? To, na zo nan saboda ina son waƙoƙin buzaye, amma ina son eh, in koya akan duka, duka waƙoƙin na Nijar. To, mutanen Amurka su, su san akan bambino yanzu. bambino eh, eh, da Abdallah Umbudugu kadan-kadan, Mamar Kasi. amma akwai mutanen kwai mawaka da yawa nan shugaban wannan tafiya kuma mai ba da horo ka amfani da kayakin kiɗan na gargajiya mamman sani mati ya ce duk da cewa suna samun haɗin kai daga ɗaliban amma har yanzu da sauran rina a kaba e to matsalolin da ke akwai shine dai eh, kamar akwai mutum biyu ina gare matsalar da za a cewa kinan da yaran biyu da su ba su da suka tsaye da zawa amma ko da ke guda cikin sama ya ce mini shi dai abin da ya shahi duka son da ƙarin kiɗi da wannan ya yi wannan karatun yana jira dai ne sai an fara wancan na biyun wajen kerawai da kuma abin ga. Kamar matsala ta kuɗi akwai? Matsala ta kuɗi nan babu matsala tunda aika kamar na hida muku akwai wanda suka kama mini kama ma kuma ta wajen abin da shi kuɗi ne na wanda dai za a yin abin da ya kamata da cikin wannan tahiya. masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman ma wakilinmu a yamai abdullahi mamman amadu ni na ku muhammad nasir awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw